salatu wassalamu ala ashrafil mursalin sayyidina wa nabiyina muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam amma ba'd ya jama'atul muslimin assalamu alaikum bayan godiya ga Allah da salati ga annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam bayan haka wannan munasaba wanda ake dabda wata hidima da ake shiga kuma ba kowa yake kiyayewa game da abin da shari'a ta halatta masa da kuma abin da shari'a ta yi hani ba musamman ina nufin shari'a ta musulunci yau muna 20 ga watan sha biyu miladiya ta haihuwar annabi isa alaihi salatu wassalam in ta inganta yadda suka ayyana ta to yau shekara ta 2020 to idan wannan lokaci ya ko bukukuwa wanda ake na ƙarshen shekara da kuma na abin da ake cewa kirsimeti to yawanci ba nan najeriya kaɗai ba ko nan jihar gombe ba wurare da yawa sukan yi tambayoyi game da hukuncin cin wannan abincin da ake rabawa na bukin kirsimeti ko kuma na sabuwar shekara eh, kafin mu karkare da eh, lajanatu da'ima wanda take ƙasar saudi arabia ga wata tambayar a nan wanda aka yi ta nan ma wata lajana ɗin cewa wato ma hukumu akalil halwa fi idin nasara menene hukuncin karɓan minti ko sweet wani abu da sunan kyauta na idin da ake na nasara wato abin da ake nufi kirsimeti to an ka kawo jawabai masu yawa lokacin da musulunci ya ci ƙasar iraki da yaƙi ana ce akwai iraqul ajam akwai kuma iraqul arab wato iraqul ajam ita ce basara to an ce a wannan lokaci an samu suna da wasu idi da suke yi guda biyu suna da rana nerus da kuma maharajan an ce a wannan lokaci wannan na su guda biyu na nerus da na maharajan to sukan ba da kyaututtuka a wancan farkon lokaci har abdullahi bin mas'ud ma sahabi yakan karɓi kyautar to amma daga baya sai suna bayyana idin ƙarara cewa ga shi wannan addinin su ne to daga baya shi abdullahi bin mas'ud to ya daina karɓan wannan kyauta bayanai dai masu tsawo amma wannan fatawar da aka amsa a nan cewa in ma da an fara karɓa munasabatil yau zahira yau kan munasaba ta cewa idin da ba na musulunci ba ba za a karbi wannan irin kyautan ba ya bayyana karara a wannan amsa aka ce wa an tafi salatika tad'u bi qawlik ihdina siratal mustaqim kowane musulmi lokacin da yake sallah yana yin addu'a cewa Allah ka shiryar da mu tafarki madaidaici siratal ladhina an'amta alaihim tafarkin wanda kai ni'ima gare su sune siddiqin wa shuhada wanda suka zo cikin wata aya ghairil maghdubi alaihim ya Allah ba hanyar waɗanda kake fushi da su ba waladdallin ba kuma waɗanda suke ɓatattu ba to shine fi jami'it turmizi bi isnadin sahih ya zo cikin jami'ut turmizi? lamma qara'a an-nabiy sallallahu alaihi wa sallama ta'ala da annabi sallallahu alaihi wasallam ya karanta wannan magana ta ubangiji cewa ghairul Makbubi, alaihim banda waɗanda kake fushi a kansu ko fushi da su qala al yahud sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce to su ne yahudawa su Allah yake fushi da su ولما قرأ ولا الضالين da ya karanta wannan kalma qala an nasara sai ce su kuma su ne nasara fa anta tad'u rabbaka bihadha to kai kana roƙon ubangijinka kai musulmi da wannan addu'a Allah ya raba ka da hanyar yahudu da hanyar nasara ajabu kullal ajab Allah ce ni ina mamaki min abdin tsuru min hubbi wa qira'ati qul huwallahu ahad kaga mutum musulmi yana yawan son ya karanta qul huwallahu ahad sannan ya ati idul nasara yaqulu lah in kuma aka zo idin nasara kamar sabon shekara ko kirsimeti sai ce mabruk wato happy new year ko happy christmas kuma kai kuma kana cewa wato qul ahad Allahu samad lam yalid wa lam yulad Allah makadaici ne abun nufi da dukkan bukata bai haifa ba ba haife shi ba walam yakul lahu kufuwan ahad bai da wani abokin tarayya ga aiki ko kishiya ko waziri to kana cewa kuma kuma ka zo ka ce wato mabruk ma'anan mabruk happy christmas in mutum ya ce haka yana murna da ranar kirsimeti to ya yarda da haihuwa ai anna lillahi walad wato ka ce Allah yana da ɗa kenan domin su suna wannan suna can ranar da aka haifi annabi isa wanda ya haife shi kuma su shi Allah ne suka ce ɗan Allah ne kuma wa ya ƙarau ahad ya ni haza yunaqidu haza kana karanta ƙulhuwallahu ahad sannan ko mutum ya zo yana cewa wato yana murna da ranar da aka yi kirsimeti kaga wannan bai yi ba saboda haka ba a cin abincinsu to ga wata tambaya ɗin daga ita ma da munasaba da ta yi kama da ta lajanatu da'ima wanda muka muke so mu karanta ta a ƙarshe tambayar tana cewa wato ma hukumu akali ta'amin lazi yu'addu min ajali aidin nasara menene hukuncin cin abinci wanda aka tanade shi don ranar kirsimeti wa ma hukumu ijabatu da'awat abunan da'awatihim inda ihtifalihim bi maulidil masihi alaihi salam kuma menene hukuncin taron su ko su yi gayyata a zo a taya su murnan wannan ranar don a wasu garuruwa za ka samu ana yi aljawabu amsa la ya ihtifalu bil a'yadil mubtadi'a bai halatta a taro a je a yi taro na idi na bidiyo'i ba, ka idil miladi lin nasara kamar ranar Kirsimeti, wa idul nebrus wal Maharajan su ne muka karanta su ɗazu, idin da su kuma mutanen Farisa ne wato ƙasar Iran da kuma ƙasar Iraki suke yin su da kafin musulunci ya ci garuruwansu da yaƙi. Waka za ma a hadasahul na kalmilat. haka ma bai halatta a je taron idin da musulmai suka ƙago shi ba kamar idin da ake na maulidi a ce yau ranar maulidi ne fi rabiul awwal wanda ake a rabiul awwal wa idul isra fi rajab wa nahwi zalik akwai wani idi da ake kuma ranar da aka yi isra'i da mi'raji da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to wasu sun rike wannan ranar ita ma ta zagayo suna mata buki sai to duk wannan bai halatta ba wala يجوز الأكل aklu min الطعام الذي taam النصارى أو المشركون nasara موسم أعيادهم mushrikuna fi mawsimi bai halatta a ci abincin da su waɗannan nasara suka tanada don ranar kirsimeti ko murnar sabuwar shekara ko ko mushrikai abinda suka tanada don idinsu da suka sa ko maulidi ko wani abu mai kama da haka a cikin idinsu bai halatta a ci abincin ba Ka ba ma maganar nama ake ba abincin kowane iri waccan fatawar ta tafi akan halwa ko minti ne wala ya juzu ijabatu da'awatihim inda ihtifali bi a al'ayat bai halatta amsa kiran su gayyatar su ba na taron wannan idin da za su yi na murnan sabuwar shekara ko na Christmas. Wa zalika li anna ijabatahum tashji'un lahum. Amsa kiransu ai kamar an ne an ƙarfafi idinsu an ce su yi ko saboda haka bi halatta ba wa ikirarun lahum ala tilkal bid'a kaman ka an ƙarfafi ikirarinsu da suke akan wannan bid'a ta zama addini kenan wa yakunu haza sababan fin kida'il jahala bidhalik kuma wannan zai zama dalilin da za a ruɗi jahilai ta wannan hanya ɗin sai ya zama an ruɗe su kenan sai ce ashe ma abun mai kyau ne tunda ana karɓa a ci waya kuno zai zama an ji an ruɗe su wati qadihim annahu la ba'sa bihi kuma daman su suna kaddara cewa babu laifi a yi haka to kaga kamar an karfafe su akai wallahu alam wannan min kitabil lulul makanun na fatawa ibnu jibrin a shafi na 27 aka samu wannan amsar da muka karanta ta a wannan munasaba a yanzu To dama na ce ba dogon jawabi za mu yi ba, za mu ciro daga abin da magabata suka ciro. Za mu rufe da amsar da lajanatu da'ima wal ifta ta ƙasar Saudiya suka amsa a kayi. Wanda dama suna da lajana da'ima suna da kwamiti na manya-manyan malamai wanda duk matsala da ta bijiro to sukan yi amfani da zaman da suke a majalisa sai ce to ga tambaya kaza. yaya za mu amsa ta to shine suka aka ba wa tambayan unwani wato topic alaklu min at'imati ahli kitabil mu'idda fi ayami a ayadihim shine babin fatawan kenan cin abincin da aka yi wanda alul kitabi suka yi wanda suka tanada don ranar bukin addininsu su'al athani min fatawa rakam wato tambaya a babin ita ce ta biyu kuma sun ba wannan fatawan nomba biyu takwas takwas biyu wato ita ce tambaya ta dubu biyu da ɗari takwas da tamanin da biyu hal ya juzu lil muslim an yi akula min al'ad'imati lati a addaha al kitabi awal na fi ayyami a ayadihim aw ya kabila a ɗiyatan minhum li ajali idihim ita ce tambayar ma'ana shin ya halatta musulmi ya ci abincin da halul kitabi da mushrikai suke yi a ranakun idin addininsu ko kuma ya karbi wata kyauta don wannan idin a ce ga wannan kyautar sunanta happy christmas ko happy new year kyautar kenan sunanta wato an baka wannan kyautar ko a kwano ko a leda ko a roba ko a naɗe a wata takarda ce ga wannan murnan ranar Kirsimeti ko ko murnan sabuwar shekara wacce ba ta musulunci ba ta musulunci ma ba a ce a yi mata wani kyauta na sabuwar shekara ba sai amsa ta zama kamar haka la ya juzu lil muslim an yi a akula mimma yasna'uhu al yahudu awin nasara awul al mushrikuna min al'adima li ayadihim bai halatta ga musulmi ba ya ci wani abin da yahudu ko nasara ko mushrikai suka yi don me sun yi wannan wasu nau'o'in abinci don girmama ranar idinsu ranar suna kiranta ranar bauta ce su a wurinsu kamar mu musulmai na ce ranar sallan azumi ko sallan layya su ne ranakun idinmu su kuma ranar kirsimeti idi ne a gunsu ranar new ma idi ne a wurinsu to shine wannan fatawa ta ce bai halatta ba wala yajuzu aidan lil muslim an yaqbala minhum Hadiya min ajali idihim bai halatta ga wani musulmi ba <clears throat> ya karɓi wata kyauta daga wajensu don wannan idi nasu da girmama wannan ranar da suke lima fi zalika min takarimihim wa ta'awuni ma'ahum fi izhari sha'airihim saboda hakan yana nuna cewa an girmama su kenan an girmama bautarsu kuma an yi taimakekeniya tare da su sannan wajen bayyana ranakun idinsu kamar da kai aka sharika wajen bayyanawa wa tarwiji bida'ihim wa masharakatihim sannan kamar mutum ya ɗauki nauyin ƙara yaɗa labaran idinsu wanda ba na shari'a ba ne an gane wanda suka zama wa musharakatihim asururu sururu ayyama ayadihim kamar mutum musulmi yayi musharaka yayi tarayya da su wajen me wajen bayyana farin ciki na ranakun idinsu. su an ce idinsu na kafirai wani idi ne na kafirci idin kirsimeti idin sabuwar shekara duk ba na musulunci bane waqad yajurru zalika ila ittikazi ayadihim a ayadan lana hakan zai iya kaiwa kamar mun ɗauki idinsu mu ma ya zama idinmu kenan tunda muna cin abincinsu muna murna tare aw ila tabadulil da'awati ila tanawulil at'imati ko kuma ya zama za a dinga canjin gayyata da canjin abinci ko canjin kyaututtuka fi ayadina wa ayadihim alal aqal aqalla za ku zama kuna canji kai in sallah ta zo sai ka harada abinci ka kai musu sai zo su a muna muku wannan yau sallah su kuma ranar kirsimeti su ma sai a su ɗebo kyaututtuka su kawo muku yawa sai ku raba a gidajen kwacin muna muku murnan kirsimeti wace ce ranar kirsimeti ranar da suka ce wannan ranar ita ce ta haihuwar annabi isa ko ko ko suka ce ranar da suna da ranar kuma mutuwan sama ko ɗauke shi allah ya ce ba a kashe shi ba su sun ce an kashe shi to kun yi tabaduli kun yi canji kenan akan haka wa haza min al fitan wal ibtida'i fi din wannan iya daga cikin bid'a da fitintuno wanda aka zuba wannan addini na musulunci wa qad thabat wa qad thabata anin nabi sallallahu alaihi wa sallam kuma gashi ya tabbata daga ma'aiki sallallahu alaihi wa sallam annahu qala annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce wato sahi a cikin sahihul bukhari a babin sulhi hadisi na 2550 sai a cikin sahihu muslim shi kuma a babin al'aqadiyya a hadisi na 1718 sai sunan na abi dawud shi kuma a cikin babin sunna a hadisi na 4606 sai sunan na ibinu maja shi kuma a cikin muƙaddiman sunan ɗin nan kuma a cikin hadisi na goma sha hudu sai masanat na imamu ahmad bin hanbal shi kuma a hadisi na wato 240 a babi na shida a littafi na shida kai min man wato duk wannan dalilai da littattafan da aka ambata ga hadisin da yake cikin waɗannan babuna ɗin man hadasa fi na haza ma laisa min hufa huwa duk wanda ya kirkire wani abin da baya cikin musulunci ya kawo shi musulunci musulman da suka gabata ba su yi ba shi ya zo ya sa a yi yanzu kuma da sunan addini to fa huwa raddun an mayar masa kama la ya juzu an yi huda ilaihim shay'un min ajali idihim Wa an yuhdiya ilaihim shay'un min ajali idihim bai halarta musulmai su ɗauki wani abu na kyauta su ba wa su yahudu ko nasara don idin su ba to bai halarta kuma su karɓi nasu ba wannan kwamiti na manyan malamai na ƙasar saudiya wannan ita ce fatawar da suka bayar kuma suka a ƙarshe aka ce wa billahi tawfiq wa sallallahu ala nabiyina muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء wato lajana kwamiti wanda aka kafa shi don bincike a cikin al'amuran musulunci da kuma ba da fatawa a lokacin da aka ba da wannan fatawa shugaban kwamitin shine ne rais abdulaziz zibni abdullahi bas shine sheikh da ake cabin bas a lokacin shine shugaban kwamitin Lajanatu da'ima ta ƙasar saudiya sheikh ya rasu rahimahullah sai na'ibin ra'is shine abdulrazak afifi a wanda lokacin da aka ba da waccan fatawa shine na'ibi akwai kuma memba a cikin kwamitin shine abdullahi ibn qo'ot to shi ma yana ciki to wannan bayanai dai a jumlatan a dunkule bai halatta mutum ya karbi kyautan kirsimeti ba nama ne ko abinci da aka dafa ko koma ba abincin da ake dafawa ba ko abin shaye-shaye ne na kwalba ko suwit da za a tsotsa bai halatta ba menene dalili saboda kamar ka yadda da addinin wasu ka girmama ka haɗa da naka kuma gashi mutum yana karantawa kullum a fatiha wato yana karantawa ghairil maghdubi alaihim tun daga ihdinas siratal mustaqim kamar yadda muka faɗa wato amma banda waɗanda Allah kai fushi da su sune yahudu wala dallin haka banda wanda suke batattu sune nasara sannan kuma an karanta lakum dinukum waliyadin addinin ku na gare ku na ana gare ni kowa ya je ya nasa duk abin da za a yi na tarayya banda tarayyar addini ba za ka karɓi kyautarsu ba ba za ka ba su ba kai a idinka in ba su zai jawo su ma su mai da shi buki su baka to ba za ka ba su ba amma idan ba su naka ko alayya ba zai jawo a mai da abin kamar buki ranar sallanku na sallan musulunci da ranar idin addininsu za ku dinga canjin abinci ba to in ba zai jawo wani abu na haka ba to za a ba su in zai jawo ba za a ba su ba saboda naman layya an yarda a yi kyauta da shi a yi sadaka kuma mutum ya ci to ɓangaren kyauta za ka iya badawa to kuma yin hakan cewa ma ba a ci abin addinin su ba to ya nuna cewa kai ka rike naka addinin da ƙarfi su kuma ka bar su da nasu kuma wannan fatawa ba tana nuna cewa a je a yi rikici ko a yi faɗa da su ko a maganganu a kansu ba a'a an kawo maka ka a'a ba na ci shikenan an gama a wannan mun kawo maka ne kyauta hafi christmas ka ce ba na ci saboda addini na ya hana ni kuma ai an san kana da addini daban da nasu tunda an san kana da addini daban da nasu menene matsalar ka muka ce ba za ka karba ba saboda addinin ka kuma kaka yadda ka ci amma waɗansu suna da zarmewa ko ko suna da son zuciya wannan fatawa dai gata to sai wani ya je ya ɗauko wata kuma don akwai wanda suka ce za a cin amma ka gani wanda na ɗauko ni wannan da na karanta shi na fi gamsuwa da shi kuma a kai nake kuma an bani ba zan karɓa ba kuma ba zan ci ba menene saboda in ƙarfafa nawa addinin ya fi kan na sa rauni a wajen mu'amala kuma duk wanda ba musulmi ba zan yi mu'amala da shi mai kyau yadda musulunci ya ce na yi in Allah yadda ba zan cuci wanda yake ba musulmi ba ba zan cutar da shi a magana ko a aiki ba haka addini na ya koya mu amma wani zai iya karɓan kyautar ya ci ya nuna kamar yana tare da su kuma ya cuce su ko ya mummunar mu'amala da su wanda kuma bai halarta ba a musulunci to wannan shine abin da ya kamata a yi la'akari da shi kowa ya gane cewa abin da za ka ci da abin da za ka yi komai to addininka ya tsara maka yadda yake to mutum ya bi a matsayinsa na musulmi yadda addininsa ya tsara masa muna roƙon Allah madaukakin sarki ya ba mu alkhairin wannan rayuwa da muke ciki ya fitar da mu daga dukkan cikin matsalo daga matsaloli ya ɗora mu akan alkhairi muna roƙa wa jihar Gombe albarka da zaman lafiya muna roƙa wa Najeriya ƙasar mu albarka da zaman lafiya haka muke roƙa duniyar musulmi da musulunci Allah ya ƙara mana duka albarka da zaman lafiya ya taimake mu ya rufa mana asiri duniya da lahira muna da ƙungiya ta jama'atu zalatul bid'a wa iqamati sunna wadda ita ce take ba mu hanyar karantarwa da wa'azantarwa ta kyakkyawar hanya muna yawa wanda ya assasa ta almarhumu alaihi a sheikh ismailu idris bin zakariya addu'a allah ya masa rahama allah ya sa ya huta fadilatu sheikh muhammad saniya ya jingir ne shugabanmu a mataki na ƙasa najeriya da ƙasa da ƙasa allah ya ƙara masa gudunmawa da mataimakansa sheikh yusuf sambo mataimaki na ɗaya daga cikin kenan sheikh sa'idu hassan jingir sa'i na ƙasa sheikh nasiru abdulmuhi shugaban ƙungiya na ƙasa Sheikh Isa Waziri Muhammad Gombe shugaban agaji na ƙasa dukansu da ƙasa da ƙasa da mataimakansu Allah ya taimake su. A nan jihar Gombe da muka yi wannan darasi muna ƙarƙashin jagorancin Sheikh Hamza Adam Abdulhamid shine shugaban majalisar malamai ta jama'atu izalata bidawa ya kamata sunna reshen jihar Gombe Allah ya taimake shi da shi da mataimakinsa Sheikh Bashir Umar Kashire da mataimaki na biyu Sheikh Aliyu Muhammad Bara da shugaban gudanarwa Alhaji Baba Akuya shugaban agaji alhaji magaji ah, hassan dondoriya da mataimakinsa shine alhaji magaji alhaji magaji ba na kuma shugaba na da da ya rasu allah ya ji kansa waɗannan da mataimakansu allah ya taimake su allah ya taimaki dukkan kwamitocinmu na aikace-aikace kwamitin ilimi ne kwamitin musabaka ne kwamitin social media kwamitin matasa kwamitin dattawa allah ya kara musu albarkar duniya da lahira a nan nake cewa wa sallallahu ala nabiyina muhammad صلى الله عليه وسلم السلام عليكم ورحمة